لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا kuma ba za su ɗanɗani iska mai sanyi ba a cikinta wadda za ta sanyaya musu zafin wutar da suke ciki kuma ba za su ɗanɗani wani abin sha da za su ji daɗi da shi ba.